To yau ma ina mazan na samo muku hayaki na ƙarfin ɗa namiji na farko dai. Kakana ya ce za ka nemo wannan ganyen mai suna barojiya da ka nemo shi sai ka juya sai ka nemo kan ɓarawo wannan abin da kuke ganin shi sunan shi kan ɓarawo sai ka nemo wannan sunan shi kai dubu kai dubu sunan shi kenan sai ka juya wajen tumfafiya sai ka ɓallo ganye na tumfafiya ka bar shi ya bushe sai ka zo da shi daga nan sai ka nemo wannan ganyen mai suna ɗan kaddafi sai ka nemo zazzagiwa ita ce za ku ganta da ƙaiƙaya a ciki wannan kuma shi ne ake cewa gangamau to bayan ka haɗa waɗannan gabaki ɗaya sai ka ɗan turmin ka mai kyau madidici wanda za ka daka ka a ciki sai ka tilla kan ɓarawo bayan ka tilla kan ɓarawo sai ka jefa ganyen tumfafiya sannan sai ka zuba kai dubu in ka zuba kai dubu sai ka ɗebo barojiya sai ka ɗan zuba kaɗan daga nan gurin sai ka haɗa gangamau ka ɗan zuba ka ɗan karya shi sai ka zuba ɗan kaddafin ka sai ka kawo zazzagiwa sai ka tilla ta itima a ciki sai ka ɗauko taɓarya ka fara ka gan dandana har ya da ku in ka tabbatar da ya riga duka gabaki ɗaya da ku sai ka ɗauko abin garwashin ka na wuta bona ce gare ka ɗan kasko ne gare ka eh ka zuba shi a wani mazubi sai ka riƙa ɗiba ɗan kaɗan kana zubawa a kan wannan wuta a kullum ta Allah ake yi da daddare kafin ka kwanta sai ka yi tsarki idan ka yi tsarki sannan sai ka zo ka tsugunna a kan shi ma'ana hayaƙin ake so gabanka ya rika taɓawa ma'ana hayaƙin ya rika taɓa gabanka abin da ake buƙata kenan insha Allahu za a dace amma ba kowa yake yin wannan ba sai wanda ake tunanin cewa iska sun riƙe masa gaba ko da ya sha maganin mazan ma ko da ya sha maganin mazan ma ƙarfin maza baya mai amfani an rasa ko ne. to saboda haka wannan shine ake yin wannan turare kuma insha Allahu gabansa zai dawo za su sakar masa gaba gabansa zai girma duka gabaki ɗaya abin da ake bukata zai kasance yana yi izinin lahi ta'ala idan wannan ne farkon shigowarka wannan fejin namu za ka iya mana subscribes ka latsa alamar ƙararrawa da kuma likes da zaran an yi sabo zai iso maka muna godiya Allah ya ja kwana